shi inda ka zo an yi karatu da fara'aita in kala hina mu fulanan sa'ana muhurimu yau ma'ukammilahu ta kallamahu gani labarin hukunci ya lamari zai kasance in kala hina ukallimu fulanan a duk lokacin da na yi magana da wani mahrimu nayi harama ta haji yoma أكلمه saboda hajjin nan akwai nau'in ladabi a kallaba ko haji la budda wato mas'ala guda ɗaya ce waɗannan matsaloli suna da yawa misalin ka ce wa kanka duk da na ci naman mutane yi da su kenan ko ko aka ci naman mutane a wurin bance komai ba to na yi wa Allah alkawali abunda na mallaka ba na wani ba ko kuma ya yawa a koma a koli na bayar da gidana ki zama min ka fara. to waye zai iya ka zai ce wanda ya kawo jayar na maukaci kuma yana shi ne mai hankali ina igala mai madara in ka yi ka kasha madara zallan imani zaka wannan abu Allah ya hana shi ta yi ta kasa bari ke to ba komai ba dai na ne ba amma wannan sai kana da iko da kanka ka kai ka ba da gidan babanku gidan babanku ba naka bane ba sai ka ne ka ba kai kada aka haifa ba kuma ma kayan shi ne ina da iko ya sayar da gidan na ya ajiye kuɗin cikin da shan madara da su a shi ne shi ne mu ka saka maje ka gina don an haife ka taimakon ka aka yi aka haife ka gashi ya ka balaga ka iya nemo don an ga tarfi ne mina ka an gama ci da kai ka balaga in ka ga dama za ka yi karatu ta fi in ka gaba za ka yi katsuba baki amma na gama ma komai na haife ka na rike ka saba daga yanzu ya rike ka sai na ga dama na ga mutuncin ka kana da mutunci kana jin magana zan ce maka bari ina da kaza yi amfani da kaza ba komai ɗauki kaza ba komai ga wani yi wa wane kaza sai na ga dama in ba ka wasu karin da ke kanin kalisa. na gama ma na rike ka ta balaga a yanzu kana gana ka kai ni dan bisu hau haza mu idan da kai ka isa yanzu idan kan soyayya ki nan zai karke kanka na ya kai mama duk na da kanka na yanzu ba laifi iya yi iya amfanan ka iya amfanan kasikin sosai ne ‘ya'yan nan haka ne ba naka ba ba amma ka san ta ta wala ka bari ku je ku sai mutuwa wanda ku samu ba sai kun kawo min ba amma ni ke da haƙƙi amma ku je ku sai ta ita ce mai rauni ba ba iyawa ko ma ka je kaso ya yana kana ɓata ganga lokaci to shi kenan sai kace da yanzu mu ɗauka mai gidan Hmm, malam sa'idu ko alaji sa'idu duk ɗaya ne malam ne alaji ne ke sai duk ran da na ci naman wani na ba ta gana a ma ce da mantuwa a ciki in da kana tsari ka ɗauko maganan wani aka sauke shi kafa ko malami ko attajiri ko talaka ko ɗan siyasa ko ƴan siyasa duk da na ke naman wani daga cikinsu to gidana na bayan da shi don ka samu wuta malan za mu daina cin naman mutum. sama ai mu ba hanyar da za mu mu shirya ba ta ina a ina masu alisu na nan shin abin ya tafashe sai ya zanyi idan ka buga ka buga ka ba abin

da ba don ba don ba ce wurin inda ba kafa ake shakka ko kuwa mu yi hakan ka gani wannan sunna ce ta Allah haka ne wannan sunna ce ta Allah maka ba ta ba ka ga wani lokaci inda za ki kina mutane na saki mata tawa eh a dubi yadda kuka saba kuma dunan da ka saka ta zaka bi kafasan ai a wa'annan abubuwa su ne isa ake gyaruwa sai za ka ga magabata ba an rana ai manu talaga a ai wajen wannan sai da aka taka musu burki na ta kya bai yanzu ba me yasa ka ga umaru ya je ge waya Allah ya ji kai shi ni kawai ta an gaba je mai ba da gona cinta abun ba ma gida ba za ka duk da na naman mutane shago na na ba da shi sai sai nama mutanen aka zo aka kwashe kayan shago ba za ka kara ba shi ne ke son dukiya malam za a bari ko mantuwa za a daina mantawa an taba mata rana albashi ku yi magana ko ba ku karɓar albashi ko attai ko yan kasuwa sun san an dauki albashi hmm? to mai isa haka aka tsaya aka rike na Allah don ba ladabi ne wallahi malam muna aikata wannan za a rage kace dullan da ainihin na ci naman mutane kaya na ku kwashe amma su za su zuba kaci naman mutane kaci naman mutane ba oh, da kanka za ka ce to jama'a abin da na na kai na yi bismillah ku ka ce kayan ka ba daban da kai buran a kwashe kayan ka yi daya kai ka na ka na kawai da kaya malam wallahi bari za a yadda ran nan take ai da gangan ne ran take rashin ladabi ne ko me yasa aka kawo ba su mu'aqaba su ba ko ɗauko fiskar su ba Ka musu mu ce ba muna magana yadda asalin maganar take farko su ba na fi muhasaba a muraqaba in abu ya fassara muhasaba daga muhasaba sai mu'aqaba ana bari wannan tabbas haka ike kuma haka malamai suka faɗi kuma mutum ya gwada ba wani ya ba da gidansa ya fashe cin naman mutane ya ba da gida kaza ya fashe cin naman mutane wanda ke da gida goma ya fi mai gida ya san gida ce ya dukiyar ya san dukiyar ka ɗauko ta ka bayar da ita kana kallo malam gobe kai ka daina mahulɗa da mutane ina tabbatar maka eh? na kowace tun da ka kajin yau ne jama'a daga gaske wannan haka kake haka da musulunci da ke ai mutum ya ji ganin tabbatin me ƙi to me ma gaba ke da aka ce na farko rakabal awwal a jadu nafsi to da me za jadu nafsi ba da dukiya ne ba ai ba inda za ka samu nafsu ka mata mashi amma kan halar da haka nake nufi ba sai duk ran da na ci nama mutane ina ba a riya saboda gurzaran a rashin hankali inda za ka zartar da rai yadda za ka rabar da rai malam kudi da duk da ke na naman mutane kai ko da albashi ga mutumin da ke zaune da albashi a ce albashin da kirki ne ba da albashin dubu goma sha biyar ko da ke kuma dai ce bukatar sa daidai abin da ya sai kana da albashin watan nan ka kafafta shi kana da mata kana da yaya kana da menene irin wannan albashi na yau hannu baka hannu ƙwarya kafin ma a je wajen albashin kusan an ci rabi malam kai ce baka ƙarawa in a wata kana yi sau goma to sai ya koma kila bai fi biyar ba kawai ya koma ma kasa rashin yi ne wani ina duba ne mai gaji so a wancan zamanin galiba ne an fi son bace ka ga mace kuna da 'ya'ya rabuwa da ita in ba dole ba ba zai so ba zai daɗi ba ya daɗi rabuwa da bace sai dole sai da ya zama ya ce to ka riga ka faɗa to a amma ba za ka so ka rabu da masu ka ba sai dole Da ƴaƴanka za su so zarta ga menene ga menene ga menene gace yi eh, duran da na sake ka ba na rabu da wanci sai ku ba ka dole ta kama ne ta tafi sai bakin ciki wani na kusa da kai ma sai ya bari dole ba ka iya cin abun da kai sai kai ba kwa yake haka ba dole ka samu abin da kowa ne halin da nake ciki ya kake gani zan wane me yasi shawara za ka ba ni wane kaza wani in kai shuru kawai mutane sai sun gane kai shuru wai wannan ne ke damu kan ba komai ba komai har da rayuwar duniya ne ba komai me ke wata ba komai wallahi ba komai a nan ina ta tunani ne ilimin imomin da Allah ya mana ka bar shi nan to haka fa ana muhurimu to kaga su a wancan lokacin da wanda suke cewa idan na yi magana da wani ai ba haka kawai ne ba ake yi magana wannan abun ana yin sa sosai sun da rai in na yi magana da wani to ainihin ba kawai gaba shi ta ba a kallaba mu kala ara an yakuna muhuriman yau mai kalli ai ya riga ya ɗauki harama ranar da haramar mu'allaka ce an rata ya ta ne da aikata kaza yana aikata wa harama ta hau gan daga yanzu sai tafiya قال ابن الحافظ وقال مالك في الرجل يهلك بالعشي mutumin da ya rantse zai yi tafiya ila baitillahi fa sai ya kafa Eh, ya rantse ainihin in ya aikata kaza misalin in ya yi kariya. dillan da daga kan mutum kan yi kariya. dillan da yi kariya sai na ji aikin hajji a kafa. ko da ka ga aikin hajji yau a ƙasa ya shiga hatsari zai wahala ka je ka dawo dole sai dai mai tsawon rai zai ke tafiya a ƙasa yi dawo aikin hajji mai tsawon rai amma wahala dai da duniya ya faru da ita to ya zo amma ce doron da ya yi karya in ji ya yi karya ta tabbata karya ke ya yi karya to wajen ina zan yi ko kawo min ɗaya a kai legas ba za ka taɓa kudin kai gidan hankali sai ba za ka daina karya dole kai ta kasan sai na ba da gidana wa masallacin ta dabiku kaga ba wani kaba ba ba a garkawi kaba ba ka ku dama ga wani gida nan kusa da kai sai a faɗi ka fada kawai lahiya lahiya go daga nan wurin ya zauna masallaci ko ya masallaci zai sai ya ka mai kenan ka amma ko kuwa ko wannan kan abin da ko zuka ta ku ba sa zaka aiki alheri kaga da nan wa'annan fulot biyu ne wannan da nashi guda ɗaya kaga uku sai masallaci ya yi haka zai mutu kana ba ta na. ita ko ba za ta lahaji ba ana rabbi sallim kada kada malam ita na yi a tsallaka titi a'a iya wannan wurin in yayi haka ya haɗa wannan gidajen kaga mun samu masallacin mata na idi tunda matan nan na idi suna cika titi ba kai haka haka daban haka suke ku idan suka yi haka har dangara suke wajen gidan mai anguwa nan ma suna bin titi nan su yi haka nan masu na bin gaba su yi gaba to aka ce ga filin idi duniya ta je an yi an ce idi na mata kai kai amma wannan abu ya yi yayyayyayi da sauransu to za ka ga ta daga wasu jihohi ma za a zo idi da yaushe karatun da muke da safe, ko wacce take da koma ta daga abuja abuja tana da matsayin da take matsayi eh, matan nan da kake gani wala ko inda suke baka zamani a wurin akwai inda baka zamani akwai alƙalai duk abin da ke sana san da me yake gudanawa da aka ce maka ga filin idi kana ga mata nawa za su yi zuga da motocin su nan banda wa'anda za su zo muje eh, daga garin Kano ana da dangi muje je mu yi sallar idi ma Kaduna dan da mu ba mu samu yin haka ba In inda ka je kai sallah an cakuɗe maza da mata an yi menene ba ka jin komai nan ko akwai dokan da za a yi cewar aini abu na sai an yi sallar idi an gama hudu ba kowa ya ta sabu sa hankali an zai sun yadda addinin musulunci ne a cikin komai rana ce sun bayar da ta ga addini ne yi murna ne sun bayar da ita ga addini Na alaji sai da zaka fashi kariya kuwa za ka yadda kai wannan kariya ba hmm? da za ka gaje yanzu in na rabu da gidan nan ina za mu zauna da yaya da jikoki in in suka zo so yanzu wuri na ina za su je daga daga za mu haya yankin ki na tsakakar tsallaka an gwan mu ya tabbata wurin zuwa ta harisu sai kuma in nan ya gagara zuwa za ka damu hawa ka yau don tuma na harisu ta kuje kwata ta uku ko wajen hawa lambun ma je kuje kwata can kana ku ɗaya ne malam za ka daina karya hmm? to ban da gida ku samu wani abu in na yi karya a rayuwa na ɗan kaɗan kaɗan duk za ka ballo hmm? to ai manzo wannan ai faɗi ne kawai amma da za mu aikata wallahi tallahi mun ga canji haka sai mutum ya yi ya aiwatar ka koma ka wuce ka ga nan fata gida na ne da je na rantsi malam ba da gaske ake yi ba har kan fahanisa fil mashi ila baitillahi fahanisa قال قال مالك يمشي الوقت نتفيا تكامشي In حيث حلفا إلا an تكون له نية sai dai rantsuwan ya haɗa ta da wata niyya ko yamshi min haisu nawa ya yi niyya zai je ne a ɗauka wurin ɗaukan harma zai abin nan bin al-Qasimi rahimahullahu ara'aita in qala yawma af'alu kaza wa kaza Dulan da na aikata kaza na kaza ai ga hanya ce da zai kare kansa daga wa'annan zanubai duk zan da na aikata kaza da kaza duk zan da ban yi sallah asubahi a janki ba alkawalin Allah kaza su a lokacin nan ta ce mai wahala duk a wani su ba wata tsaya ce ba ma ba su ɗauke ta da wani mahimmanci ba to don haka tafiyar nan ita wahala a gare su don dole za ka kwashe kwanuka kaza wa kaza fa ana muhurimin bishiyar هو في قول مالك ويوتو وانت مجانا مجانا مالك مثل الذي قال يوم أفعل كذا وكذا فأنا مهرم بهجتي قال نعم هو سواء في قوله قلت لابن قاسم جنة وابن قاسم أرأيت بلا باري إن قال إن فعلت كذا وكذا فأنا أهج إلى بيت الله ni zan je hajji ɗakin قال أرى قوله إن فعلت كذا وكذا فأنا أهج إلى بيت الله أنه إذا هنس هل يكري فقد وجب عليه الحج وهو بمنزلة قوله فعلي حجة إن فعلت كذا وكذا وهذا مثل الرجل يقول إن فعلت كذا وكذا فأنا أمشي إلى مكة أو فعلي المشي إلى مكة فهو صواب وكذلك قوله فأنا أهج بني هج أو فعلي الحج فأنا أهج أو فعلي الحج هو مثل قوله فأنا أمشي أو علي المشي قلت وهذا قول مالك رحمه الله قال قال مالك من قال علي المشي إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا أو أنا أمشي إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنس أن عليه المشي قلت للي وهما سواء قال ra'aitu qawluhu nagama gana fa ana ahujju aw fa alayya alhajj ala hadha qultu kadhalika qawluhu wa hakama ana uhudi hadhihi shafi yun fa al kadha wa kadha fa hanisa aka gaji mi shi ma kiyansa misalin ake maka makiyayi dai yace ainihin duran da na yi kariya, to alƙawalin Allah zan yi hadaya da sannan nawa irin sannan da zai kai miliyan biyu don da in za ka yi irin wannan sai ka duba abin da ka fi so ka samu uwan garke ka ce duran da na yi ƙarya alƙawalin Allah zan yi hadaya da wannan uwan garke wanda ka san ko a zaka an hana ɗaukata an hana wa ma'aikaci da ɗauke ta tun don aka ɗauke ta akwai cutar da mai dabbobi ba a ɗaukar fiyayya ba a ɗaukar lalatacciya wacce ake ɗauka baki ba aka ce ka ce du'a du'ayin wanda aka zalunta to shi kenan kana da cikakken sanka kana dabbobin shi ne ido kana da keke ke saniyarka aiko ina mako buhari ya shirye ku bana nan ku isa a tugari kasan shi ma zai wahala irin wannan maganan bai saba kin ba da shi kenan kana son ka daina karya shi duran da na karya saniya ta kaba saniya da ya daita shi kuma shi kenan ko sai ga kaza ka yi sai ga kariya ka yi kuma da wasa ko yaro kai wa kariya a ya kuno an yi hudiya ha shi zai zama dole ta? yanzu ka shige mafuta ta fi dubu sannan ya kafa fashe to kai nan kaɗin ma na Najeriya ne ya ba ka kwarfan ya zuwa can a'a to ai kaza kaza to ai yanzu ba lokacin ka gama shari'a tana kallon ka ka gama maganganunka ka tsakke ka saka daya sai da ka ta wutsulo a yi hadiha ya fi kawali mali ala na'am alaihi an yi hadiha inda mali ko ya za a yi hadiyarta ya ya ya ya ya ya hawaye ka yi alkawarin mana ya gama yadda za ka yi ذهنس أن يكاس إلا أن يكون بموضع بعيد هنا أنا كراتون ممتان مكة إذا إينا توجي نيسا إذا نجيريا يزكو هذا ذا لسي نذاك قوارسا تكيشي كان حق داما أمدو ذا باتي خان لا يكرا تفيا لسا أجيكين جماعة لكي بعيد ربي أحاسو إيه سيدة أقويا إيه شاء saniya ce sai ya sayar da ita kai ta kasuwa a yi mata kuɗi ya sayar da ita karɓo kuɗin can ka bai je kan zafu ya je kamar da su dala daga nan sai ka ba wani rigi da dala da riyal ce ka je ga masu sayan naira ce bola tun da yanzu ka ga miliyan uku a jaka ai kwaya su? Hmm? miliyan uku yan kwaro ne da za ka sauke shi cikin fan cikin mazagi ma za ka yi cusa su da miliyan uku nan bai zaman ka to saboda ka sai ka canza su ka ba wa amintaccen da zai je idan ka je can in ka dama an kai waye ne za ka iya kai shi dike da dalan kai in kuma za ka kana zuwa kai banki za su ba baka kuɗin ka can su canza maka ba su karɓar komai daga nan ka tafi riyal nan ka je wajen dabbobi ka sai na wannan kuɗin sai ka yanka shi na bayan da raita wa yastari bi tamani sha kan bi makkata wa yakhrujuha ila al-hill a cikin makka sai ya yarda mata ya fita da ita tsallaken harami in ya je tsallaken harami ya shiga hillu da ita iya kuna da ita ya dawo da ita shari'an kasa nan mulka ثم يسوقها إلى الهرم عند مالك إذا أنسى shi كذا يا إسر